قال imamul البخاري رحمه الله تعالى باب العبد راعي باب da zai yi bayani akan cewa al'abdu bawa ra'in mai kiwo ne an bashi ri'aya an bashi kula shi mai kula ne kun san wannan hadisin hadisi ne mashuri? حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي كلكم راع دكنكم ما سكيون كوا أنباشا كلا wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sannan kowa za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi ra'iyya abinda aka baka ka kula da shi anta ra'in ra'in shine mai kula ra'a ya ra'a ra'a ya kula da ainu ba ya ra'a yana kula aikinsa an ra'ayu ko an ri'aya ko an ri'aya ko an ra'ayu kula to sai annabi sama ya tafsiri sai ce fal amiru alladhi ala nasi ra'id shugaban da aka nada shi akan mutane mai kula da mutanen ne sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka ganshi yana yawo a garin madina in ya ga wata wata wata wata wata wata wata gada wata gada za ta rubta sai ya ɗibo ƙasa da kansa ya gyara kamar ka ce yanzu ya ɗauko siminti ya sa aka ce to ba ya amiral mumina ba kana da wulatu ba kana da alwulatu kana da al'umara'u kana da alwukala ka bar su su yi mana sai ce ranar lahira idan wani jaki ya ɗauko kaya fada ciki su za a nema ko ni za a nema shi za a nema in kai ne shugaban waje ga baki ɗaya to ranar lahira sai an bincike ka duka game da kowa hakkin kowa sai an tambaye ka game da shi ya kai ka tsare ma kowa hakkinsa so daga idan kana da wukala sai ka kula da su shugaban makaranta dole ya kula da mai malamai suke yi ya tabbatar da mai suke aiwatarwa kai da ya ce ai yanar da su wakilai shi kenan shi kuma ya zauna in akwai AC da talabijin a ofis ɗin shi ta kalla shi kenan shi ya rika zagayawa yana kallon me ake yi Shi ne amana shugaban ƙasa haka zai rika yi mai gwamnoninsa suke ciki me yan majalisu suke ciki senate da gwamna a jiharsa mai kwamishinoninsa suke yi a ministers ɗinsu haka shi ma shugaban kasa ministocinsa ne suke yi ne suke aiwatarwa wajibi ne wannan ra'in kenan wa huwa mas'ulun an ra'iyati ranar lahira za a tambaye shi game da wannan kiwon da aka bashi ministry by ministry ministry bayan ministry ma'aikata bayan ma'aikata hukuma bayan hukuma ɗaya bayan ɗaya sai mutum ya bada bayani wallahi in mutane suna kallon irin waɗannan hadisan za su rika tsorata da shugabanci bala'i warrajul ra'in sannan mutum ra'in mai kiwo ne ala ahli baiti ga mutanen gidansa tun daga matansa in mata da yawa yake da su in mata ɗaya yake da ita ma haka zuwa ‘ya'yansa zuwa barorinsa me ake yi a gidan ya san kowa me yake ciki a gidan kada a zo ana yin wani abu ya ce ai shi bai sani ba kuma a gidan shi yashi tana fita ba hijab sai ce ai shi bai sani ba ha ya sani wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ranar lahira za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi sannan bawan mutum to shi ma mai kula ne a game da dukiyar mai gidan shi aka ce alama li sayyidihi akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi a riwaya al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa akwai ziyada yake cewa wa ibn ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi da shi ma mai kula ne a game da dukiyar babansa kaga kayan babanka ka bashi ba daidai bane wa huwa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi أقوى المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ماتا أرشيس يتيمي وكلكم مسؤول على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي كي قوى أبن كيوني قوى أنباش أبن كيو كما ذات بيش جمدا كيوان أكباش الإمام الخطابي أتكم معالم السنن الإمام ابن حجر أتكم فتح الباري الإمام العيني أتكم عمدة الكاري dukkaninsu suka ce mutum zai iya yi da aka ce wa kullukum ra'in aka ce kad yakunu insanu ra'iyan wa salahu ra'iyya mutum zai iya zama shugaba mai kula amma bai da abin da zai kula da shan. to sai aka ce in ya kullahu ma ya ra'ahu in bai da abin da zai kula da shi fa jawarihu wa a'dha'uhu ya kula da gabobinsa jawarihu wa abauhu gaɓoɓinsa masu yin aiki akwai gabobin mutum in an ce jaware in an ce jariha gaɓar da za ta iya wani aiki ita ce jariha yanzu ƙeya me take yi ni aikin ƙeya to ƙeya ba jariha ba ce ita ita me uduwunci uduwunci keya ƙeya amma an ce jariha kamar hannu kamar ido kamar kunne waɗannan jawaris kenan gabobin da za su iya yi maka wani aiki allati tajrahu waɗanda za su iya aiki shi yasa ake ce musu aljawarih ake cewa aljariha amma idan aka ce al'ubu gaba a jikin mutum ko da ba ta da ko da ba ta da wani aikin da za ta iya jawo masa laifi mun gane ai to to su ne za su zama masa ra'iyarsa su ne ra'iyarsa al-imam al-aini ya ƙara ya ce wa man yu'ashiruhu da duk wanda zai yi rayuwa da shi ka je kasuwa wajen wanda za ka siyo kasuwa ra'iyya kai in ka je wajen mai shago ra'iyya kai ka kula da haƙƙinsa ka yi abin da ya cancanta ci haram mun gane to wannan hadisi yana da girman matsayi a cikin musulunci shi yasa idan kuka duba manya manyan littafan sunna wanda suka yi sharhin hadisai za ku ga yadda suka tsawaita bayani a game da sharhin su musamman waɗannan littafan guda uku da na ambata ma'alimus sunan na al-imam al-khattabi da littafin fatul bari na al-imam ibn hajar da kuma littafin umdatul qari na al-hafiz al-aini sun yi sharhi mai kyau a game da wannan hadisi sharhi kuma mai kama kwakwalwa sau da ka bawa dai Allah zai tambaye shi game da mai gidansa duk wanda ka ɗauko ka sa shi ko da bawan ba bawan ka bane yaro ne ka ce kulan maka da dukiyar ka Allah zai tambaye shi game da wannan dukiyar sai yayi bayani ran lahira haddathana ahmad ibn isa qala haddathana abdullah ibn wahab qala akhbarani makhramah ibn bukair an abihi an abdullah ibn sa'ad maula aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bagaran na aisha radiyallahu ta'ala anha bagaran bawan na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdullah ibn sa'ad ta ya kulu na ji Sagidu na Abu أبو yana cewa al'abdu idza a ta'a sayyidahu bawa idan yi ma ubangijinsa biyayya ubangijinsa nan ana nufin wato mai gidansa faqad ata Allah azza wa jalla to ya ma Allah da'a ne fa idza asa sayyidahu faqad asallaha azza wa jalla idan ya saba ma mai gidansa to ya saba ma Allah ne sai dai kuma hadisi ne fi amma dai ma'anarsa mai kyau ce da'iful isnadi amma sahihul ma'ana sahihul matan haka yake ai idan mai gida ya ma ubangiji ya ma idan bawa ya ma mai gidansa biyayya to Allah ya ma biyayya domin Allah ta'ala ne ya bada umarni ya ce ai duk wanda Allah ya ce a bi ka bi Allah ka bi shi yasa hadisi manzon sallallahu alaihi ya ce abin nan as-sultanu zillullahi fi ardihi faman ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah adkhalahu Allah jannatahu shugaba inuwar Allah ne a banƙasa. inuwar Allah ne a ban shugaba ranar da al'umma suka samu shugaba nagartacce to sai ka gan kawai sun koma cikin inuwa ku duba ba a rantsar da sabon shugaban ƙasar nan ba wani ɗazi yake faɗa min yake cewa da in ka biyo tudun wada bakin kaso tudun wadan karfe tara sai ga duk kafafuwa sun dauki yace amma sha ɗayan dare yanzu sai ka sai ka duba sannan ka iya tsallaka titi saboda yadda jama'a suke ji a jikinsu cewa adal amnu wa sabata listiqrar mutane suna da fiƙa da shugabanci a cikin zuciyarsu ka ga ma'anar zillullahi fi ardihi ce inuwa ce shi inuwa ne na Allah inuwa ce ta Allah wadda mutane za su shiga su fita daga rana inuwa tana da fa'idoji da yawa in mutum ya shige ta habbaci sai ka ga yi shi sa aka ce ka aje bayan gida a wajen ka ai yi ba a yi saboda mutane na fakewa da ita su huta to shugaba mafaka ne na mutane mun gane ai to hadisi ne a shekul albani ya za'afa saboda akwai jahala a ciki shi abdullahi bin sa'ad din nan majhulul hali ne maulan na na ishe ne amma majhulul hali ne ba a san yanayin shi ba wani bako ne a gidan mai gari baya salla baya lazi shine majhulul hali ai bako a gidan mai gari ba kuma bai salla bai lazimi kuma baya neman yan matan gari shine majhulul hali babu man ahabba an yakuna abdan babun da zai bayani akan shin ya halasta mutum ya ji ina ma ya zama bawa <laughs> mutum ya fata ya ce ina ma dai a ce shi bawa ne ya ji falalar da aka faɗi ta bawa sai ya ji shi ma ina ma ya zama bawa to ya halasta mutum ya wannan ya wannan tamanni din domin tamanni ne tamanni ne ko raja'i da wanne ya fi kama raja'i ne ko tamanni Hmm? raja'i ne mutum zai iya zama ai ko ba zai iya zama ba tamanni shine kai fatan abin da ba zai iya yiwuwa ba yanzu a cikin ku nan ko da yake ban sani waye waye fito da gidan katsinawa ko gidan mallawa ka in shi shishigi hmm? sai wani ya fata ya ce ai shi shi so yake zama sarkin zazzau gobe hmm? ya laita يا laita hu ya kunu amira zakzagadan wane ne kaga tamanni kenan shine tamanni amma raja'i shine kai fatan abin da zai iya yiwuwa shine raja'i to to to alhurru ya kunu abdan idan mutum ya fatan ya zama bawa tamanni yake ko raja'i yake zai iya yiwuwa ya koma ta yaya tamanni ne zai kuwa raja'i ko can dadin kana da musulmi kai fatan ka zama bawa ta yaya za ka zama ta yaya ku yi min bayani a sace sha ji a sai da shi an yarda da haka kenan dama a ya za ka gina abin da shari'a ba ta yarda da shi ba kuma an mutum ya fatan wani ya shiga bala'i ta sanadiyarsa ai wanda ya sai da dan adam ɗa a matsayin bawa ba annabi ya tsine masa ba ko ba mu karanta hadisin ba to همنيني مالا حدثني إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzal sun ya ce al'abdul muslimu lallai bawa musulmi al'abdu nan abdu sayyidihi na abdu rabbihi eh, ubudiyya nan ana nufin ubudiyya ta duniya ba ubudiyya ilahiyya ba so daga al'abdul muslimu bawa musulmi wanda ba ɗa ba idza adda Allah idan ya isar da haƙƙin Allah wa haƙƙa sayyidihi da kuma haƙƙin mai gidansa lahu ajran yana da lada biyu lada ta farko ladar haƙƙin Allah lada ta biyu ladar haƙƙin mai gidansa wallazi nafsu abi hurairah ta biyadihi sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace yace na rantse da wanda ran abu hurairah ke hannunsa nan nan magana na abu hurairah ce ba idraji a ciki ba hadisi bane mudaraji an bambanta tsakanin maganar manzo Allah sallama ta tsaya an gane ta lahu ajrani nan ya tsaya amma wallazi fa wallazi nafsu abi hurairata biyadihi na rantse da ko wallazi nafsu abi hurairata biyadihi na rantse da wanda ran abu huraira ke hannunsa Allah ta'ala kenan ko laulal jihadu fi sabilillahi ba da dan jihadi da ake fi sabilillahi ba wa huwa la yajibu alal abdi ai jihadi ba wajibi bane akan bawa wal hajj da hajji wa laysa wajiban alal abdi ko ba wajibi bane akan bawa wa birru ummi da kuma biyayya da nake mai uwata bawa bai hada da uwar shi ko ba tare da uwar shi suke ba su tari لأحببت أن أموت مملوكا توني ما دا سئني لا أحببت أن أكون مملوكا كاغا منيني حرف امتناع لوجودي لولا حرف امتناع لوجودي وجد الجهاد في سبيل الله ووجد الحج ووجد بر الأم سود هكا فلا يتمنى أن يموت مملوكا سود كبايا bai fatan yayi amma da ba waɗannan uku wahal ta zulu hadhihi thalathatu za a ce ba su za a ce ba hajjin za a ce ba jihadin za a ce ba birul ummi din za a ce ba su a suna nan to tunda suna nan la yanbaghi laka an tatamanna an takuna abdan kakkai tamanni kakkai fata ka ce zaka zama bawa so da shine fikin al-Imam al-Bukhari laula kaga ai na Umar shi ma ya faɗi haka ya kwatan kuciyar irin wannan magana yace laula al'ilmu laula salasatu ashiya la ahbabtu al-baqa'a fil ard lama ahbabtu al-baqa'a fil ard laula thalathatu ashiya lama ahbabtu al-baqa'a fil ard ba da dan abu uku ba da ban so in zauna a duniya ba abu ukun nan sune ilimi da jihadi da kuma me na ƙiyamin layli ibada so daga tunda akwai waɗannan ukun sai na umar eh, bai yi fatan ya mutu da wuri ba mun gane ya kuma so a ce ya zauna a duniya domin ƙara samun lada na waɗannan abubuwan guda uku to shi ma sai na abu razi Allah ta'ala ya ce laula har ilu tina'in wuji wujida sharɗu famtana aljawabu Tun da akwai jihadi akwai hajji akwai birrul ummi mamansa tana nan ya kyautata masa to so da haka shi baya fatan ya zama bawa to da kani ba ban fatan in zama bawa hmm.